الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد زام كاش درسي نتمانين دشدا أشكن كراتم منامرات السعود دشره سنصر الورود زام يو أشرن دهود رجب hijira ta 1443 26 ga watan biyu shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na 397 400 ba uku na'am bismillah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa فيقول المصنف رحمه الله فامتني ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري يشي فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم وتكنسبت a cikin faɗinka sauban ba da alfi dirhami wato in ka ce lahu alayya alfu dirhamin illa sauban to ka nasabta wannan lil hazfi ka ce an yi ne an yi akwai abin da aka shafe domin ma'anar ta yi istiqama a kan al'istisna al-muttasil don ba a komawa zuwa ga al-munqati sai idan ba sai da dalili to saboda haka in ka ɗauke shi a istisna a muttasil ka ce lahu alayya alfu dirhami illa sauban sai kaga sauban ba jinsin alfu dirhamin ba ne to sai aka ce ka nasabta wannan ila al-izmar akwai al shi shine al-izmar wato lahu alayya alfu dirhamin illa qimata thawbi illa qimata thawbi illa qimata thawbi to kaga an shafi qima aka yi aka tsayar da asaub maqamahu saboda ka wannan sai ya zama to majazul hafsi hmm. awul wal majazi kuma ka nasabta wannan a wani ƙaunin ya zuwa ga almajaz Shi ne ka ce ai dama da aka ce illa sauban abinda ake nufi da asaub din ba haqiqatu sauba qimatu sauba ake nufi so aka yi dai ma'anar ɗaya ne sai dai nan harsu aka yi majaz aka yi eh. Eh? a ƙaunar sani suka ce majaz ne babu haf domin sun ce al'asul al-majaz muqaddamun alal haf alal izmar wanda lokacin da muka karanta abin nan ibn juzai na abin nan tadribul wusul mun yi tartibin su alhaqiqa thumma almajaz thumma alidmar tartibin wajen adilla to akwai saɓani wanne ne ake kaddamarwa izmar aw majaz to warrajih wanda suka ce arrajih ana kaddamar da majaz sai su ce illa sauban din nan a asaub din majaz ne za a dauke shi kimarsa ita ce ake nufi ba ainihin haqiqatu saub ba hmm. wanda kuma suka ce al-idmar shi ake kaddamarwa sai su ce illa qimatu saub sai aka kaddara cewa akwai kima da aka shafi da aka yi izmarinta saboda haka dai kusan dai abinda dai zai kai natijar ɗaya ne istitna ne muttasil sai dai da aka yi da aka yi da aka istitna muttasil as-sawb din nan idmar aka na kimarsa ko ko shi kansa sawb din ne aka mai da shi zaman to majaz aka dauki ma'anarsa ta majazi aka ce kimarsa aulin nadimi ko kuma nadama ce yayi wato lahu alayya alfu dirhamin illa sawban sai ya ce ai nadama ce ya yi, illa sauran ina sauraka ba za a yi aiki da shi ba tunda wannan nadama ce kawai ya yayi talzamuhu alfu dirham hmm. sauraka ba zai amfani shi ba ya istitnayin qimatuha na za a ɗauke shi akan nadama yayi <laughs> waƙila bilhazfi ladal ikrari a wani ƙaunin kuma aka ce a cikin matsalar lahu alayya alfu dirhamin illa sauban alƙaunin rabi aka ce a tafsil cewa a a ɗauke shi a cewa alharf aka yi majazul harf aka yi idmar aka yi ladal ikrari wajen ikrari idan wajen ikrari ne ya ce lahu alayhi alf dirham kaga wannan ikirari ne to sai a ɗauke shi akan cewar idan wajen ikrari ne a kaddara cewa majazul harf yayi wal aqdu ma'anal wawu fihi jari idan kuma a cikin uqud ne a wajen kulla akadi ne eh, a wajen kulla wato mu'amala ce ta akadi ba ikrari ba to sai a bashi ma'anar wa. sai a bashi ma'anar wawu ai lahu alayhi alfu dirhamin illa sauban ai wa sauban eh. duk dai akan wannan matsala saura ka hamsatu aqwal akai <laughs> na'am karanta shari'a qawluhu fantanni na'am fadin sa da yace faltanni yani faltansu. ai ka nasabta huwa majzumun bi lamil amri an yi masa jazama da lamul amri ai wannan lam din faltanni na'am fadin sa da yace sauban ba'da alfi dirhamin yana nufin cewa idan mutum yace lahu alayya alfu dirhamin da zai ce maimakon alfu dinarin lahu alayya alfu dirhamin illa sauban idan ya faɗi wannan kalmar mhm. mhm. to ana nasabta faɗinsa illa sauban ya zuwa ga al'izmar shine ma'anar hadis din sharewa wato al’izmar ana kaddara akwai wani abu wanda aka share ala قول a bisa wani ƙauli a wani ƙaunin kuma aka ce lil majaz ana nasabta illa sauban dinnan lil majaz cewa ba sau haƙiƙatu sau ake nufi ba ƙimatu misali a ƙauli na uku kuma ana nasabta shi zuwa ga nadama saboda haka ba za a yi aiki da illa sauban dinnan ba kawai alfu dirhamin ta ce shi amma illa sauban da ya faɗa wannan nadama ce yayi yi. amma nasabta shi zuwa ga alhaz shari wato al'izmar wato kudurta wani abu a kudurta wani abu a cikin jumlar abinda ake nufi da shi shine shafewar almudaf wanda ake nuni a gare shi da dalalatul iqtiba domin hatta ta hatta ta kalam Eh, kamar was'alil qarya ko mun ce was'alil qarya an ce was'al ahlal qarya tunda abu ne wanda yake ya tawaqqafu alaihi sihhatul kalam wato aqlan aw lughatan dama shi ita ce dalalatul iqtiba hmm. tunda ba zai yi ka tambayi alqarya ba saboda haka dole sai a kaddara abinda maganar za ta miƙe shine ahluha to haka nan ma anan sai a kaddara cewa tunda ba zai yiwu ba a ce wannan istisna ne muttasil dole sai idan ya zamanto abinda ake abinda aka yi istisna yana daga cikin jinsin abinda aka yi istisna daga gare shi to shi ko sau ba jinsin da rahim bane saboda sauraka dole sai a kaddara muzaf muzaf din shine kima kima kuwa kaga jinsin alf dirhamin ne sauraka za a iya in ta domin in ya zamanto muttasil saboda haka sai a kaddara wannan al muzaf bi dalalatil iqtiba na'am daga nan yake wannan za a da kimar sai a ɗebe ta sai zama to abinda kai ikirari da shi shine albaqi ba da hadfi wato ba da naqsi qimatu sau in kana sau ya kai irin to ai wannan khilaful asl domin al'asul al-mustasna yana zama to aqall min al-mustasna minhu na'am wa taqdiruhu abin kaddarawarsa abin da ake kaddarawa illa qimata thawbin sai dai kimar tufa amma nasabta maganar ya zuwa ga almajaz abinda ake nufi an yi itlaƙin tufa amma abinda ake nufi kimarsa ta fuskar majaz alaƙarsa ita ce albadaliya wato zamantowa badali na abin da yake na asalinsa na hakika. ita ce a ita alaƙar ita ce ita ƙima maimakon wato tufarce a bisa al'ada hmm. kuma ya tabbata a wajensu cewa badaliya wato zamantowa abu badali ne na wani abu wal mubdaliya ko kuma zamantowa abu abin abin musanya shi da wani abu ne yana daga cikin alaƙar almajazul mursal kun san ba za ka tafiya zuwa ga majaz ba sai da alaka ita ce alkarina to daga cikin alakat din da suke yi na majaz shine albadaliya abu da yake zamantowa badalin abu zai iya zamantowa shine majaz din zai iya zamantowa majaz idan tsakaninsa da alhaqiqa ana itlaƙin kowane daga cikinsu bilbadal hmm? kaga kimatu saub ai badali ne na saub hmm? hmm? in in na baka in na ce a faituka amma abinda nake nufi kimatahu wannan magana za ta zamanto haka tunda kimar tasa ita ce maimako ha sauraka za ka iya cewa mutum a tsaituka sauban amma abinda kake nufi wato kimar kimatu na'am ya gabata ga shi al-mu'allif a shinkiti kenan cewa al yana gabanin al-izmar wato a wajen tartibin ma'ani a cikin eh, faɗinsa mm, eh, wa ba da taksisin majazun fayalil idmara wannan baiti ma bashir neman wani aina yake وبعد تخفيف مجاز فيلي الإضمار فيلي الإضمار كاجا باين تخفيف يتي في المجاز فيلي الإضمار إضمار ينابن المجاز saboda haka kaga sai a kaddamar da almajaz akan al-idmar wa alaihi yace to a bisa wannan ka'ida a takdimin muallif da yayi na almajaz akan al-idmar abin da yake shine aula a sanya shi ya zamanto majaz ba a tare da kaddara al ba domin kaddara mahzuf izmar ne to in kuma ka kaddar in kai izmar bayan gashi zaka iya samun ma'ana ta majaz ka kaddamar da izmar akan majaz wanda ke kuma wannan khilaful qa'ida khilaful tartib hmm. wa ma'ana al-qawlayn wahid amma ma'anar duk kaulin guda biyu duk ɗaya ne <laughs> saboda ka babu natija akan domin ma'ana a bisa dukkan ma'anonin guda biyu shi ne ya togace kimar tufar daidai ne mun yi wato mun fassara wannan da cewa majaz ne ko kuma da cewa share takdiri aka yi amma nasabta maganar ya zuwa ga nadama ma'anarsa shi ne cewa alf din nan alf dirhamin talzamuhu kullaha tana lizimtarsa dukkaninta tunda da yace illa sauban ai ina dama ce yayi na'am 208 eh wajen al-bahth al-haqiqah wal eh. hmm. majaz kenan ka وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جني آتي وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ جراء لكونه يختاط فيه أكثر التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ إذا نسك كرو دجونا أنا قدمت التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار وهكذا <laughs> نعم آه، ويعد قوله illa sauban ندما sai kuma a ɗauki faɗinsa da ya ce illa sauban akan cewa wannan nadama ya yi sauraka da zai je ya yi ikirari a gaban alkali ya ce lahu alayya alfu eh, dirhamin illa sauban ya ce wannan sauban ɗin ba ta da wani aiki sai ka biya shi dubu sai ce a aini kauli na kaulin majaz ne ko kaulin izmar ne a ce a'a mu a wajenmu za mu ɗauka wannan ƙaunin na dama ne <laughs> na'am abin da yake zahiri duk fa wannan ƙaunin da ake ta wannan kai komo akan an gina shi ne akan cewar wato akan rashin ingancin al-istisna al-munqati kamar wa qawlu ahmad kamar yadda yake kaulin Ahmad da wanda suka yi muwafaka da shi da aka yi da aka yi mushara ishara gare shi da kaulin mu'arrif mu'allif da yace wa rujjiha jawazuhu eh wa rujjiha jawazuhu haka muka ce ko wa huwa majazan mm. mm-hmm. wa wabaha wa to wa qawluhu faɗinsa kuma da yace wa qila bil harfi ladal iqrari yana nufi to a cikin matsalar akwai ƙauri na hudu shine bambancewa tsakanin iqrari da uqud wato cewa iqrari kake yi na haƙƙi ko ka insha'i kake yi na aqdi na ƙulla mu'amala walau ma falau ƙala fil iqrar da zai faɗi magana akan ikirari yana tabbatar da haƙƙi a kansa ya lahu alayya alf dinarin illa sauban to wannan za a ɗauke shi akan al'izmar ne illa ƙimata saubin tunda a wajen ikrar ne yake sauraka wannan zai amfani shi in a babin ikrar ne amma da zai faɗi wannan a cikin kulla ciniki na illa sauban na sayar maka da wannan hajar dirhami dubu sai tufa to ma'anahu wa sauban <laughs> ma'ana su na sayar maka wannan sil'ar bi alfi dinarin wa sauban <laughs> sai ya to shi tufar an sayar da shi ne tare da ita sil'ar tare da hajar da ya sayar mhm. maliku ya ce idan ka ce illa kafi zahin fatin na sayar maka wannan tufar wannan hajar da dinari ɗaya sai kafi zahin fatin sai ma'auni ɗaya na wato alkafiz ma'auni ne na alkama sanho suke ce eh mikidarinsa bil arfal ban rike shi ba da ritil da fasalar bai'u kana alkafizu mabi'an Sai zama to ma'asila sai shi wannan kafizin wannan awan da aka yi na wannan gwargwada mikidarin awon alkamar shi ma an sayar da shi tare da asila tare da ita hajar domin da zai istisna da zai togace kimar wato awon alkamar daga dinari daya to da jinikin sai ya zama to ya ɓaci saboda ba a san menene saman din ba min al-mudawwana malik yayi nasi akan sa a cikin kitabus sarf ana mudawwana domin shi malik ba yana duba lafuzza ba ne a cikin uqud ma'ani yake dubawa mm. al'ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani suna faɗan wannan ka'idar al'ibratu fil uqud bil ma'ani la bil mabani da ma'anoni ne ba da sigogi ba saboda in ka ce a bi'tuka hadhihi sil'a bi alfi dinarin illa wato bi dinarin illa qafiza sun hinta to wannan ai bi tuka hadhihi sil'a wa qafiza hintati da shi nan yace wa fi kitab sarf min al mudawwana idha qultu idha qulta bi'tuka hadhihi sil'ata bi dinarin illa qafiza hinta كان القفيز آه كان القفيز مبيعا مع السلعه لأنه لو استثنى من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن وهذا جار على أصل مالك من أنه لا يراعي مناسبة الألفاظ من جهة اللغة في صحة العقود إذا فهم المقصود قاله حلول ولهذا يقولون المناقشة في الألفاظ ليست من دأب المحققين إذا فهم المقصود an fahimta saboda haka ka gani fil mas'ala hamsatu aqwal duk tana da alaka da al-istithna din nan mm. mahiya wa zai maimaita mana su aqwal din nan guda biyar akan wannan mas'ala lahu alayya alfu dirhamin illa sauba menene majaz din mhm. men eh to me ake menene majaz din me ma'anar ina ina majaz din yake hmm? wato a ɗauki saub ɗin nan ba haƙiƙanin saub ake nufi ba majazi ake nufi saboda badal ƙimatuhu saboda ka lahu alayya alfu dirhamin illa ƙimata saub a ɗauki saub ɗin nan ba anahul majazi ahan ƙauli na farko kenan ƙauli na biyu al-izmar al-izmar me aka yi izmarin ƙima illa ƙimatar saub Mm. na'am wace a'a duk da illa din ta zo duk da ma'ana illa take a wannan misalan guda biyu mhm kauli na uku nadama sauraka in nadama ce ma za ya hu? me yake lizimtarsa in a nadama ne alfu dirhamin talzamuhu wannan dam wannan nadama ba za ta amfane shi ba ya je ta kuka abinsa alƙaulun rabi na'am alƙaulun rabi shi ne tafsil hakikatan ba hamsa akwal ba ne arba'atu akwal ne alƙaulun rabi a tafsil tafsil tsakanin me da me al ikrar idan ikrar ne sai a ɗauke shi akan me akan a kan izmar an yi izmar lahu alayya alfu dirhamin illa ƙimatar sau in ka faɗi wannan tababin babin saboda haka za a yi al’izmar wa menene menene fuska ta biyu a cikin tafsil ɗin in insha'ul uqud idan za ka ƙulla mu'amala ne to illa sai ta zamanto da ma'anar ne da ma'anar wawo mm, da ma'anar wawo sauraka in ka ce bi'tuka hadhihi sil'a bi alfi dinarin illa qafiza hinfatin sai a ɗauka kan cewar da sil'ar da qafiza sun'atin ita ka haɗa ka sayar masa bi dinarin eh. <laughs> Eh. sai ta ɗauka da ma'anar wawo na'am mm-hmm. المدونة إيه، المدونة قلت كون إلا بمعنى الواو نص عليه الجرجاني عند تفسير قوله تعالى وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة إلى قوله إلا في كتاب مبين قال القرطبي هنا قال الجرجاني إلا بمعنى واو النسل أي وهو في كتاب مبين كقوله آه كقوله إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم أي ومن ظلم al-mursalun illa man a'a wa man zalama illa man khaf illa man zalama eh, eh, eh, la yakhaf ladayhi al-mursalun illa man zalama wa amila hmm? ya thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim fa hmm? to sai a ce wa man zalama dan karkai istithna'i daga cikin mursalun din kan cewa illa man zalama tunda ma'asumai ne sai a kaddara wawo illa bi ma'ana wawo sai zama to ba istisnayi ake ba cewa a cikin manzanni za a samu manzalama sun mabaddala husnan ba da ne sai ka ce wa manzalama sun mabaddala husnan ba da in fa ne ghafurur rahim <laughs> na'am li'alla ya kuna linnati alaikum hujjatun إلا الذين zalamu minhum ai wallazi na zalamu minhum fa illa bi ma'ana wawin nasa lalla yakuna lin nasa alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum والذين ظلموا منهم sai zamanto wawu لألا يكون للناس عليكم حجة أي والذين ظلموا سما بزمان تو بذان سامو حجة أكنكم با نعم بشركة وبالتواتي قال بعض وأوجد فيه الاتصال نعم بشركة وبالتواطي قال بعض وأوجب, وأوجب فيه الاتصال دا اشتراكي da kuma tawatu'i ƙala ba'dun waɗansu daga cikin malamai suka faɗa a cikin wannan kan cewa wannan lafazin mushtaraki ishtiraki akai waɗansu kuma suka ce illa ɗinnan bi ma'ana alqadrul mutawaqi wato almustasna abinda aka yi istisna'i wanda yake qadr ne mushtarak a tsakan sawa'un min jinsihi aw min ghairi jinsihi yani yana nufi sashen malaman usul shi ne abul hassan al-abiyari al-maliki eh, ya zaɓi cewa cewa al-istifna al-munqati haƙiƙa ne saɓanin ƙaunin da muka rajja hannun cewa majaz ne shi ya ce haƙiƙa ne kuma wannan shi ne zahiri a zancen malaman arabiya don haka sai aka ce shi ismul istithna din nan mushtarak ne tsakanin almuttasil wal munqati saboda haka in akwai ishtiraki dole sai da dalili sannan ma'ana za ta tabbata na haka babu asali kace al asl al ittisal al muttasil al istithna al muttasil shi yace wannan kawai al mushtar lafazi ne mushtarak mhm. kashtirakil kamar istirakin kalmar ain tsakanin ido mai gani wa ido kuma idaniyar ruwa mai gudana ka gani dole mushtarak ne fi da dalili za ka ayyana wanne ake nufi to shi ma haka ne dole kawai in aka ce illa ana nufin mutlaqil istisna wanda ya haɗa tsakanin almuttasil wal munfasil ba za ka ayyana ɗaya daga cikin ma'anar ba sai da karina hmm. waɗansu kuma suka ce ƙauli na biyu ya ce cewa lafazi ne mutawafi mai daidai a cikin ma'anarsa kamar yadda tawatsu'i daidaituwar ma'anar rajul take a cikin zaid da amru ko ne daga cikin su rajul ne ba za a ce wannan ya fi wannan rajula ba kowa rajul ne <laughs> to shi shine almutawafi shine lafazi da ake itlaƙinsa kan ma'ana wadda take wato mai daidaituwa a cikin muhallin ma'anar mm, kaga ma'anar rajul tana daidaituwa akan dukkan jinsu mai jinsin dukura na bani adam na ibn al-insan to haka suka ce a cikin istitna ba cewa mutawaqi ne to shi ko al-ismul mutawaqi yana daga cikin mujmal wanda sai dole sai bayani ya zo to kaga a cikin wannan zai zama to kan cewar kenan aka yi istitna'i dole kana buƙatar wani bayani wanda zai ayyana maka wanne ne ake nufi to wanda yake kuma duk wannan khilaful asl tunda al asl abin da yake bayyane shine abin aiki da shi mm-hmm. wa aujib fihi littisala kuma ka wajabta al-ittisal a fihi a cikin a cikin wato al'istisna, wato ka wajabta sadarwa tsakanin a tsakanin al-mustasna minhu wal mustasna idan ka ce lahu alayya alfu dirhamin sai kai shuru sai can daga baya ka ce illa dirhaman to istisna'in naka yayi ko bai yi ba sai ce wa aujib fihi littisala ka wajabta sai zama to a haɗe maganar take Eh? eh kar a samu infisal shine wa aujib fihi littisala mhm. Wa البواقي دون مغفرار wa البواقي وأفضلا بالسمت للتذكار يشي وفي da kuma a cikin sauran ma sauran lafuzan da ake istisna'i su ma dukka wajabta ittisal duna mabtirari banda abin da larura ta sa ba a sami ittisal din ba wa abtilan ka bata wannan ittisalin bisamti da yin shiru littazkari domin ya tuna abin da zai in akai idan shirin nasa ba na larura bane domin ya tuna abin da zai yi istisna'i ne to ka bata ittisali da wannan ka ce ba sami ittisali ba yana nufi cewa yana wajaba a cikin yin istisna'i a sadar da shi da almustasna minhu saɓanin wanda ya ce ya halatta ka jinkirta istisna'i har zuwa wata ɗaya aka ce har zuwa wata biyu aka ce har zuwa shekara ɗaya aka ce har zuwa shekara biyu aka ce kai har abada ma kamar yadda aka rawaito daga ibn abbasin da da kuma afa da hassan al-basri halaccin wato halaccin infisalinsa rabuwarsa inda a cikin majalisi ne ai imam ahmad ya yi ishara gare shi a cikin ɗayan riwayoyi guda biyu da aka rawaito da gare shi a cikin rantsuwa cewa wato idan mutum ya istisna'i a rantsuwa wato rantsuwar za ta amfani shi inda ya jinkirta istisna'in a cikin majalisi ne kun san istisna yana hana kafarar rantsuwa eh, wa daga mujahid kuma ila sanatain har zuwa shekara biyu zai amfane ka wakila an ce matsawar bai fara bai kama wani zancen ba an ce kuma ya halatta wannan a cikin zancen Allah domin shi Allah ba abin da yake buya a gare shi fahuwa muradun awwalan to awwalan shi abin nufi ne tun farko sabanin wato waninsa wanin Allah kenan tun farko an san cewa Allah ya nufi istisna'in ko ya yi jinkirin faɗinsa hmm. domin ba abin da yake buya a gare shi sabanin wani Allah shi wani Allah wannan eh, shi ne ake wajabta masa ittisal eh, shi ake wajabta masa ittisali hujjatu man qala bi jawazi ta'khir al-istisna hujjar wanda ya fadi wanda ya tafi akan wanda ya ce ya halatta a jinkirta al-istisna hadisin man wa istisna man halafa wastasna to ya koma kamar wanda bai yi ya koma kamar wanda bai yi rantsuwa ba ai wato in yace insha Allah bai ambaci lazimcin ittisalinsa da shi ba kawai ya ce man halafa wastasna nan ya ce hadisin yana cikin musnad din imam ahmad shi nake dubawa na gaban gan shi ba نعم مستدرك محاكم نعم ويدي وانا دي من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانف أو ابن ماجا من حلف واستثنى فلن يحنث من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانف banga shi hadisin hadisin da ya kawo na mustadratul hakim ba to kaga shi a cikin asalin kaga hadisin da ya kawo yace wa wajaba al-ittisalu fil istithna li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala shay'in thumma ra'a ghayrahu khayran minhu falyamal bihi wal yukaffir an yaminihi aw kama qala فلو جاز الانفصال لم يجب التكفير عنه بل يقول فليستثني أو ليكفر لأنه لا حنث مع الاستثناء بل ذكره بل ذكره أولى لأنه أسهل قاله في البينات <laughs> وقوله سورة وانا حديث وانا حديث بهذا اللفظ بهذا الحظ بهذا اللفظ آه يبحث <laughs> يبعد عنه بهذا اللفظ هذا مشكلة فقهاؤتنا <laughs> قالوا وقوله تعالى غير أولي الضرر ده كما فعلا الله تعالى غير أولي الضرر نزل بعد المستثنى منه في المجلس يا سوك بعد المستثنى منه في المجلس بيان عم بتشي مستثنى منه أجكم مجلس آه، لا يستوي القائدون من المؤمنين wal mujahiduna fi sabilillah haka ayan ta sauko sai aka ce ghayru ulil darar a majalisin sai istithna'i ya sauko hmm. nazala ba'd al mustathna minhu fi al majlis hmm. ibn abbas ya kafa dalili da fadin sa Allah ta'ala wadkur rabbaka idha nasit ah, ka karanta ayar har karshen ka hmm. domin ma'anarsa cewa shi Allah yayin da ya umarce shi da faɗinsa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah hmm. sai ya umarce shi da yin togaciya da mashi'ar Allah da nufin Allah sai ya bayyana masa cewa idan ya manta al-istisna wato togaciya da ambatan mashi'ar Allah sannan ya tuna bayan nan ya ce sai ya ce to ya ce insha Allah wannan zai amfani shi wadkur na fit a ah, wala taqulna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah baka rabbaka na fit to zai umarce shi da ya tuna ya ambata idan ya manta saboda haka wannan ya nuna kan cewar wato ba a wajabta masa al ba mhm. hujjar jumhur faɗinsa alaihi salatu wassalam wanda yi rantsuwa akan wani abu sannan ya ga waninsa ya fi alheri to ya yi kafara rantsuwarsa ya zo ma abin da yake shine alherin da al'infisal ya halatta wato da rabewar da rabewar istisna'i ya halatta da sai ya ce to ya ce insha Allah to babu babu bukatar a ce yayi kafara yayin da zai iya yin istisna'i to amma saboda lokacin ya riga ya wuce kaga wannan shine dalilin al-ittisal din hmm. ibn al-arabi al-maliki yace a fatatan dai eh, na ji wata wato na ji wata abin nan a yar budurwa a bagdad tana ce makawarta da mazhabar ibn abbas ta inganta da Allah bai ce ma ayyuba ba fadrib bihi wala tahnat da bai gaya masa haka ba sai ya ce masa kawai ce ne insha Allah sai ba za a ce ka je ka yi wa hubbi ya duka bi gisan wadrib bihi da ba a ce masa yi wannan kafara ba da kai kawai ce ya ce insha Allah ka gani ai yarinya ma ta san ta san ta eh, san ta zama ma'az jumhur dan yarinya ta san na nahau da infisal da rarrabuwar istisna ya halatta to da ikirari ba zai tabbata ba wala saki wala itkun wala yantar da bawa li'adam li'adam al-jazm bi thubuti shay'in minha saboda rashin yankewa da tabbatar wani abu daga cikin waɗannan ikirarin da sakin da itqin wato da yancin domin da za a iya yin istisna al-munfasil hmm? in ka ce abin nan al talaku yalzamuni talaku zaujati yalzamuni to sai a ce aka ga babu zancen jawaz sai daga baya za ka iya cewa za ka iya cewa illa an ya sha Allah inda da infisal ya halatta to da duk waɗannan ba za su tabbata ba ko ka yi ikirari ka ce lahu alayya alfu dirham shi kenan sai can daga baya sai ka ce a'a illa an ya sha Allah ko kuma illa sauban ko illa kaza da kaga kenan duk ikirari ba zai tabbata ba kuma ba za a san gaskiyar labari ba da ƙaryarsa a aslan ma saboda halaccin istisna'i ده زي زو da zai الى ما da zai zo masa eh, da zai kawar da shi ya zuwa ga abin da yake mayar da shi domin maganar ta zamanto gaskiya ko akasi aka kawo jawabi da ta fuskar jumhur ga hujjar ibn abbas da ya yi da wannan ayar da abubuwa guda biyu hujjar da ya kafa da ayar eh, illa an ya sha Allah na farko cewa shi yin togaciya da nufin Allah yana da fa'ida biyu fa'ida ta farko mashi'ati man biyadihi mayar da nufi ya zuwa ga wanda nufin dama a hannunsa yake shine Allah ta'ala fa'ida ta biyu rashin kulluwar rantsuwa والاستثناء يفيد مع الانفصال في الخروج من عهدة اللوم المتوجه من عدم رد من عدم رد الاشياء الى مشيئة من هي بيده to shi kuwa togaciya yana ba da fa'ida tare da a kan fita daga cikin wato a nauyin zargi da ake fuskantar da shi ga wato saboda rashin mayar da al'amura ya zuwa ga mashi'ar wanda mashi'a a hannunsa take shi yasa aka ce ya ittisali da daga baya saboda ya samu wannan kar a zarge shi da cewa don me bai dangana mashi'a ya zuwa ga Allah Eh, ya ce zai yi abu bayan kuma ya san bashi da iko in ba da ikon Allah ba to saboda haka ma'al infisal za ta amfani shi mhm. kuma shi ne muradin ibn Abbas da halaccin wato rabewar istisna'i amma fa'ida ta biyu wadda take ita ce rashin kulluwar rantsuwa to togaciya tare da tare da rabewarsa tsakanin rantsuwar da togaciyar wannan ba ta bada wata fa'ida kamar yadda take ita ce mazhabar jumhurin malamai shi ko ibnu abbas shi ba wannan ma yake nufi ba shi fa'ida farko yake nufi ibnu jarir ya yanke da wannan magana ko magana ce wadda take wato tana da fuska da karfi da gaske الثاني abu na biyu a cikin asani na biyu na biyu na me jawabin jumhur ga ihtijajin ibn abbas a wannan infisalin rabewar da ibn abbas zai ambata sai a ɗauke shi akan iyayen akan idan ya nufi yin istisna'i kuma wato ya nufe shi yayin da yake kulla rantsuwar amma ya jinkirta furuci da shi kamar da ibn rushd ya ambace shi da sashen malamai waƙala waƙala ya ce akan wannan ake ɗaukan maganar ibn abbas faɗinsa da ya ce wa fil bawaƙi yana nufi cewa sauran daga cikin waɗanda suke yin daga cikin waɗanda suke tafsisi masu ittisali kamar sharaɗi da gaya da badal shi ita ma al-ittisal yana wajaba a cikinsa وحكي بعض الاتفاق على ذلك wahaka ba'adun al-ittifaq a al'adari, sashin malamai ya yi kaito a kan wannan fil a cikin dukkan muhassisat din wahaka ba'dhum alayhi al-ittifaq waɗansu wani daga cikin malamai kuma ya kaito ittifaqi a cikinsu su banda a cikin sharadi to ta wato hulasar dai magana ta kai wato abtatacciyar magana a nan cewa a cikin dukkanin muhassisat wannan ittifali yana ciki ko dai bisa ittifaki ko kuma a bisa sahihi wanda yake shine mazhabar jumhurin malamai a cikin waɗansu daga cikin sashen al-mukhassisat kamar sharadi faɗinsa da ya ce duna matsirari banda abin da aka yi wato bisa larura banda wanda a larura ittirari ya sa yana nufi cewa wajabcin rashin fasali matsawar ba a bukatu ya zuwa ga yin infisan ɗin ba wato larura ba ta sa shi ya rabe tsakanin mustafna da mustafna minhu ba to yin rabewa da abin da yake ya wato larura ta kai shi zuwa gare shi to kamar ba fasali ba ne, kamar ba rabewa ba ne. kamar mutum ya rabe da wato numfashi au su'alin ko kuma ta ko kuma kaki ko kuma ya atsifin jumloli sashen su akan sashi sannan ya zo ya togaciya kuma da faɗansa da ya ce wa abtilan bisamti littizkari yana nufi cewa shiru da ake yi domin tuna abin da domin tuna abu to fasili ne da yake hanawar wato ba da fa'idar istisna'i <laughs> ita ce shine mai yin zance ya yi shiru domin ya tuna wani abu na zance wanda yake nufin ambatansa yayin da kuma shi a wannan hali ya riga ya manta shi wa ma a cikin faɗinsa a cikin fi ƙaulihi duna mafirari dinnan wannan ma ɗin za'ida ce duna firar abinda yake nufi kenan maɗin isir a a fasi za'ida ce shi <laughs> alhamdulillah alabar mu ɗanyi break ɗan miki sanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka